da goma sha uku a miladi ashirin kuma dawa da karatunmu Allah ya kuma kawo da karatunmu na bulugul mawafla kuma fa imam mali wanda muke gabatarwa a masallacin Abdullahi bin Abbasin Mabera Sokoto idan ba manta ba za mu tashi babu na shirin da hudu a cikin kitabun Baha wanda ke cewa babu na amalin tsayin da suka amma da ya gabata nan kun kusa babu tattara wuri a cikinsa mun gano cewa ita taimama ta zama canji ko madadi na awalla ko madadi na wanka daga ƙwa'ari da hadisi na maɗaya to amma a nan ma'an ya kunda babu ya ake taimama taimama da ake yi ta nassin ƙwa'ari ya ambata nassin hadisi ya ambata mungkin nassan hadisi a cikin wani da dama da suka zo kala kala daga cikinsu malam zai su ɗauki fatawar abdullahi bin umar wanda ɗaya na daga cikin sun karwaito da aka taimama ga wani ambata حدثني يحيى عن مالك عن نافع انه اقبله عبد الله بن عمر الجوفي حتى اذا كان بالمنزل نزل عبد الله فتيمم da صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه الى المرفقين ثم صلى wannan shi ne hujjar imam malik ya kawo cewa yadda ake mama ana shafawa ga fuska da hannuwa a kai har zuwa da gwiwa hannu ba ra'ayi ba ne ya dogaro kan wannan asali na abdullahi bin umar hadisi yana cewa daga nafi ya ce hakika shi nafi a kabala huwa ya fuskanto ma'ana ya dawo shi da waye nasir wa abdullahi bin umar da ubangida ne ko malamin sa abdullahi bin umar sun dawo min da daga ba baban shi abdullahi bin umar gona umar ibn khattab wanda ake ce ma wurin sunan wurin ana ce masa aljuhu sun ce ne uku ne tsakaninsa da garin madina sun dawo daga gona hatta ina kana dillin bari sai da suka kawo gab da madina wani aka ce bari da wuce mita guda ba ko korin guda daga tsariyar madina sun kawo ne na zala abdullahi abdullahi babban sahabin mu sallallahu alaihi su sai ta yarma masahiran qadiba ya fuskanci wuri mai tsarki ya buga ta sa ya ja hawo

أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين هذا بك حديث لي غلام wannan ya faɗa ƙaunin da yake haka Abdullahi bin Umar ya kai yana in yake ana yana kan da marfakai hadisin da gaba kuma ya ba mu shi aikace ko hadisin da guda ne to wasu ila malikun sai aka tambayi Imam Malik kai fa tayammumu wa ayya yablughu ya aka tayammama kuma sai an shafa ina aka tsaya ina aka kaiwa فقال سيما ما يبكي يضرب ضربة للوجه زي كل مدع زي شاقة وبشكة sannan wa zarbatan da ya yi ya sake bugawa ya shafa ma hannuwa wajen shafa hannuwar waya musafi goma ilan zai shafa har ya kai zuwa da gwiwa irin fahimta wannan ya samu fatawar koko ya ba da fatawar da daidai da asalin da ya gabata aikin abdullahi bin umar ko kuma haka sannan akwai ruwa da ta tabbata ga manzo sannan alaihi na cewa na cewa ana tayyamma a tsaya da kuwaye inna ma yakfika an tadribu an taqula bi yadayka hakana wannan ya tabbata a amma Imam ya kai Bukhari ya kawo hadisin a ya buɗe babu kan wannan mas'alar babu masfil yadaini ila al-kuwaye badan ya halatta ko ana taimama ko ko yanzu taimama ana shafa bakin koɗi ina fatan mu gane lokacin da hadisi ya tabbata hadisi na na Umar bin Yasir da shi da Umar bin Khattab radiyallahu anhu da su suka yi wata tafiya sai da raba ta kama saboda sun yi mafarki suka tashi ɗayan sai zai yi rikida mun san dai hadisi yake bai san yadda a cewa ba ya dai san dai cewa dai in dai a wallata haka yi tsammani tun da a wallata ita bakin wurin da aka wa da hasta da hannuwa to kila ita taimamarta ita aka tsaya wurin nan sabon tunda shi wanka gami jiki aka yi ya kamata a ce ke mamar da kana mana don wanka ita ma a gami ko haka wa ce, don ka ji mai da ra'ayi ko da kana asfalin kofi aula shakka in ka sa hankali kai ka bace to haka ya ce tuɗi ya ce ya samu hili ya ce mai kiɗa sai ce fata marrabtu kama ta tamarrabu da da kasan jaki yana da kiɗa haka bin ya jiki ne da kasa Kuma ba ya ce shi ne bai bai shi ne ya san da a ka shi bai haka bai sallah bai koyi shi kuma ko suka zo wajen mun sallah su suka faɗa musu haka nan mun sallah sallam ya ce ma yajin jana ma ammaru bin yasirin ya ce ya yi daidai a sabta sai dai a rola ba ba in taimama abba ba mun sallah sai ce dakata ya Umar ka ji ba inna ma yakfika an taqula bi yadayka hakaza fadaraba bi yadayhi al-ardha famasaha wajahu wa ku'aihi sai shafe fuskar sadda bakin ku'i na shi wannan hadisi ya tabbata a Bukhari ya tabbata a Muslim shi yasa a mazhabin Imam Ahmad da mazhabin Imam Shafi'i taimama ba a wuce ku'i ko ba haka ba yawa to shi ko a mazhabin Imam Malik ana wuce ku'i akai mirfaqaini da mi dogara da wannan asa kila an fahimci wannan abu na gaba babu yammumul junubi babe na tunda kamar da muka ambata da su ko ba haka ba ashe mai taimama afwan ashe mai janaba shi ma idan bai samu ruwa ba yana iya taimama ko ashe wada wada taimama ka zama madadin a walla to taimama tana zama madadin wanka zahirin qur'ani ya nuna haka nan ko ba haka ba sannan kuma ga hadisance daga manya-manyan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam tabi'ina حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنوب يتيمم ثم يدرك الماء فقال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل وأنا فتواتي تببن تابعي سعيد بن المسيب mun dai mun san shi kwarai da gaske an ce maratil nashi as-sahwul marasil hadisansa da yake tuma ya fada zuwa ga mun su sune as-sahhu daga cikin dukkan marasil mun san dai sa'id musayyabi surikin abi huraira radiyallahu anhu hadisin dai wanda yake daga yahya ibn yahya laifi daga malamin sa imam darul hijra malik ibn anas daga abdurrahman ibn harmala ibn amr ibn sanna abu harmala kuma shi abdurrahman ibn harmala babansa harmala kuma ɗansa harmala shi yasa ana ce masa ibn harmala wa abu harmala ibn amrin ibn sanna sanna kakan shi ba ibn sanna ibn harmala ibn sanna ibn harmala ibn sanna wannan yana daga yana cikin dabaqatu sadisa mun san dai imam mari a cikin dabaqatu sabi'a ko ta bakwai to shi wannan yana cikin dabaqatu sadisa malamai sun yi dan sabani game da inganci game da zamanin ne tika amma dai imam an-nasa'i ya ce la ba asabihi eh dama shi ma la ba asabihi tausiki na in in sika ne an ambata amma dai akwai uslubin la ba'sa bihi wanda bai kai a ce ma sai katun ba imam an nasa'i sannan kuma a ruwaito wa imam malik garai har imam malik ya yi da shi ya ambata suna ne cikin muwatta malik ya nuna cewa ga imam malik sika ne kila an fahimta amma da hankali nan ya nuna ga imam malik sika ne sannan amma ko da yake abu hatim abu hatim ya ce min ya ce yukutabu hadithuhu wa la yuhtajju bihi haka yace yukutabu hadithuhu wa layi yuhtajju ana rubuta hadisi ne to mi na wa layi yuhtajju in shi ɗaya wacce wannan magana babu ta wani gehe ita ɗai to ba hujja da ita amma an ka samu wata wadda ta goya mata baya ko wani hadisi wanda fito iri ne goya ma baya kaga ya zama hujja ala kulli halin dai Abdurrahman ibn Harmala din nan ibn hajar ya wanke shi daga baya ce sadukun amma wa rubbama akhaba sadukun na amma yana kuri wato in yanzu hakurin ka an gano to sai a ce haɗa, an san babu wanda bai kuri to amma ana cewa kana kuri in yanzu kurin ka ya yawaita ko to ala kulli halin hadisin wannan hadisin zamu haɗi, duk da dai ba hadisi na ba daga hasari na daga sa'id bin sayyabi yan ka bi ta hanyar isnadi sai a ce mai hasan saboda wa saboda abdurrahman bin harmala to shi ɗalibin sa'id ibn musayyib na yace ana rajulan sa'ala sa'id ibn al-musayyib wani mutum ya zo inda sa'id ibn musayyib tambaye shi game da ni an ar-rajul junubi game da mutum ya tayammamu da zai yi taimama tayammama thumma yudrikul ma'a san ya taimama? sannan sai ya samu ruwa kila ma har yi sallah ko kuma ya yi sallah ba ya dai tayammama ya sanai sannan ya samu ruwa فقال سعيد في سعيد السيد يتشي إذا أدرك نعم idza adraka alma'a idan ya riski ruwa bayan ya taimama to fa alaihi al-ghusl lima yastaqbal E, wanka saboda saboda gaba kila gani amma ma'ana kenan muka so mu gano ashe ana taimama a madadin wanka ko in ka samu ruwa daga baya baka te baka wankan a ce kamar mai tasallolin ka in su riga sun yi sai dai yayi wanka lima yastaqbal Kina fata mun gane wannan hadisi ya tabbata qala malikun sai fata imam malik قال مالك في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر من الماء إلا على قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء قال يغسل بذلك فرجه وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله wannan kaga fikihance kuma ya samo ne daga Qur'ani da hadisi Imam Malik ya ce ya yi magana fi mani lama ga wanda mafarki ya sama ko fi safar alhali yana kan hanyar tafiya yana matafiyi wala ya kadiru min alma'i illa ala qadar alwudu'i ruwan da aggare ba su ci arwalla ba ruwan da aggare ba su gargadon ruwan arwalla na wala ya kadiru bai da iko na ruwa ruwan da aggare bai da bai mallake su ba illa ala qadar alwudu'i sai gargadon ruwan da kai sa arwalla su ya gari ba su isa ta wanka to alga har ta malan ya za a yi malai ma ya ce huwa la fishu hatta ce ma kuma yanzan ya auna cewa da inda yake har zuwa inda zai cimma ruwan to in Allah so babu wata wahala ta kishura ba ba za ta samai ba a tsare wannan dun zai bambantu in akwai tsoron kishirwa babu tsoron kishirwa a gaba amma dai kuma ga lokacin sallah yayi wanda in ya jinkirta sallah ana iya samun lokacin sallah ya wuce to ala kulli halin ya zai to tunda yana da ruwa na gwargwaro yan kaɗan wanka an su isa ta yi kuma bai da tsoron kishirwa a gaba eh kala sai ce ya gasilu bi zalika farjan sai wanke farjan sai tsarki ko ba haka ba tunda mani ayi da ya mafarki mani ya fito masa ko ba haka ba sai ya wanke zakarin shi wa ma asabahu min zalika alaza ya dibi duk jiki inda wannan manin ya taba ko ba haka ba ya dan wanke ya daure in ma wando ne na dan kama bakin wannan wurin ya zuba ruwa ya dan mumbuki ya tace ya zanzame ko ba haka ba da waɗannan da yan ruwan shi dan yi economy nasu wasu kaɗan ya ta ya ɗan ciccire wasu abubuwa in ya gama to jiki ne fa hadati akbaru da aga jiki ne ba janaba kwa sun mai tayammamu sa'idan ba. sai ya fuskanci wuri mai tsarki ya buga ƙasa ya yi taimama kama a mara kuma wata yamma musu idan ba. wannan haka yake ko ba haka ba ehe kaga ba da ba haushe ka cewa ba sai ruwanka ba su isa ka wanka yaro laka ka tashi ko a in ruwanka ba su isa ka wanka a je su ita mama ko ba haka ba ita mama haka <laughs> yauwa amma kila wancan yana yi wa kila ba wankan janaba na ba amma in wankan janaba na to bai walla ba ta dauke shi ta ma ka dauke shi wannan wani kuma irin hikima ce shi yasa in kai umhan da hankali da hankali da ilimi sun yi gardama wannan kace kika cicina shin wane ne ka aza ka kan shari'a sai hankali ya ce ai shi ka aza kai shirya to tambayi tambayi na mai tsawo ya ce kaza ya ce kaza ce to na karshe abin da ka so in tuna sai hankali sai sai ce ma sai sai ilim ya ce ma hankali mi yasa idan janaba ta kawo mutum sai ya wanka ya ce saboda tsarki ko ba haka ba dun tsarki kuma ya tsarkake jiki ne gaba daya saboda ba a tunuhatta Allah sai da tsarki an bar ganin datti gare ka sai ce to me yasa idan ya rasa ruwa sai a ce ya buga ƙasa alhali ƙasa kazanta gare ta ƙasa ta kana fuskantar wani babba sai ka yi birkiɗa ka tafan mai eh in za ka shiga wajen sarki sai ka bice ka da ƙasa ka bice hannuwanka da ƙasa sai ka shiga waje ne to sai hankali yake ta kyas ha gano cewa wani abu ba da hankali a gano shi ba ka san in hikima ta inda tsafta aka so daidai ruwanka na arwalla ko yan buta guda su ɗaya gare ka to me kamata inda hankali za mu bi sai a ce ka dan economy ka wanke inda wawa ka gani ko ko da haka da sai ka ce ko inda wawa ka gani ka wanke fuska ka dan shashahi wayan ka da hannuwa inda aka gani ka wanke kawo sai ka shafa basilin ko ba haka ba sai an ka ce bai sai ka buga kasa ka sha fuska da hannuwa kaga hankali bai gano wanka saboda ka sai ilimi sai mi sai bi Allah ko ba haka ba bai manzo sallallahu alaihi wasallam wasu ila malikun an rajulin junubin an tambayi imam malik game da mutum mai janaba arada an yi tayammama gashi dai arlatin tayammama ta kama shi tunda babu ruwa yana kun yi tayammama ko amma sai dai kashfa lam yajid turaban illa turaba sabakha bai samu kasa lahiyayya ba sai kasa gishiri ko kurha sabakha kasa mai ta gishiri ko ta mai zarfi sai ita ya samu kasar da dai ba kasa ta ba wadda wadda kowa ka yi mu'amala da ita hal ya taimamu bis sabahi shin yana taimama da kasar gishiri ko yashi irin ko karmata ko ana fassarawa sabah yana iya taimama da shi wa hal tukrahu salatu fi sabahi tambaya ta biye eh, da bina to kuma game da sallah ayi sallah a aza goshi fi sabahi kasar gishiri ko ko kasa ta karmata ko ko ko ba dai normal kasa ba yana halatta an ki haka nan ko yana halatta qala malikun imam mali ya bada amsa yace la ba asa bis salati fi sabahi babu laihi a yi sallah cikin ƙasa mai zarfi ko ƙasar gishiri ko ƙasar karbata ko babu laihi wata yammumu minha babu lahi a buga ƙasa a yi cewa mara dalili bi anna Allah Baraka wa ta'ala saboda Allah madaukin sarki ya ce fata yammamu sa'idan tayyiban ko ba haka ba sa'idan tayyiban ya ce ko sai ya ce to fa kullu ma kana sa'idan duk abisa abinda abisa ban kasa dama shi as-sa'id duk abin ma sa'ida abinda ya hawa sa'ida ko hawa duk abinda abisa ban kasa fa huwa yutayammamu bihi ana taimama da shi wannan ke na fata yammu sa'idan tayyiban amunna in dai matsawar dai kasa ce sharadin tayyiban to shikenan ka buka saka ya ce mama mala yace sibahan kana aw ghayrahu ko menene ba kasar gishiri ko wace irin kasa ce in dai tana nan yadda Allah ya halicce ta sun'atul adami mu'amalar ɗan adam bata canza ta ba tana nan to kana yabo kasa ka yace ba kila fahimta wannan cikin yayi ko abu na gaba babu ma ya'illu rajuli min imra'atihi wa hiya abinda ka ga namiji ya taba na mata tai ko ya shafai na mata ce ko ya ji daɗi da shi na mata in tana haila in tana haila an hana dai saduwa ko yawwa don Allah madauke sarki ya ce wallahi ya ce yas'alunaka anil mahidi qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahidi ba ba a kusantar mata wannan sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam wacce saba ma sauran addinan da ba daidai ba kiristanci ko wani abu ko mun san kiristoci sun kasance suna komi ga mace ko hajji ma'i har komi da komi su ku yahuda yan ƙetare iyaka in ta ma ta kama haila kishe ta aka yi gida a kore ta ba a ci abinci da ita ba a shan abinci da ita ba a kwana da ita cikin ɗaki to kaga duk su ma ala tarafai na qidin wannan ya wuce iyaka wannan kuma shi ku ya kasa a kwaro bai kai ba to wa khairul umuri awsafuha wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan eh eh musulunci shine umma wasatiyya alwasaɗiyatu tana da musulunci to sai musulunci ya zo a adjustin eh lallai kakka zama ba yahudi ka kyamace ta ka kore ta ba a ce da ita ba a sha da ita ba a magana da ita ba a kakka zama haka nan amma kuma kakka zama irin kirasta har da jima'i ya kai ko ba haka ba ana wasu abubuwa amma ba a wasu abubuwa to ina na an ka kayyade ma ga matarka in tana al'ada حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ina jin gurgudo da karatuttukan da mun kayo muna jin kamshi kamshi in kiɗa'i tacewa in mun ka san waye zaid ibn aslam ko ba haka ba mun san dai tabi'ina ina cikin tabaqatin rabi'a ehin baradan bawan umar ibn khattab a kuma bai zamani da manzo sallallahu alaihi wasallam ba ko ba haka ba amma yace anna rajulan ka bai ce yana nan tahi yana nan fa an kai ba eh, kalimar anna tana nuna in kidayi ma ko ba haka ba eh to wannan hadisi duk da zamani haka hadisi ne wanda ya tabbata da manzo sallallahu alaihi a wasu ruwayi da dama hasali ma ma'ana tai ba ma'ana tai sai dai ba hadisin ya zo haka tiren tiren da wannan lafazi ba amma yana da ma'anoni da dama bari mu karanta sai mu ji ma'anoni suna hituwa a wasu hadisai أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ميزي هذا تقرن نجد كما تاتا إذا تنا هيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لتشد عليها إزارها تأور جبتنتا لتشد عليها إزارها إتما تبا ta daura izarin ta gafto kenan ko zani thumma sha'anaka bi a'laha sannan an baka dama ka shafi sama da bakin cibiyar ta zuwa sama a'laha ko ba fauqaha ba ko ko fauqaha eh to a'laha bari za mu barin ƙara hadisin karanta na gaba sai mu hidda wani abu yanzu dai ka yi sha'aninka bi a'alaha a rike min kalimar to amma mi muka bida muna dai bidar cewa ana daura gyatto ko ai unwani da sauran abin da ya rage ko wannan mun ce sanadin yana da inkidai amma mun ce wannan fatawat hadisin magana haka take to bari mu karanta hadisi na gaba sai mu jiya wa haddathani an malik an rabi'at ibn abd arrahman babban malami imam malik ko rabi'atul ra'i ko babban malami na to gare shi imam malik ya koyi fiqh yadda aka iya tsaro hukunci cikin qur'ani da hadisi da rabi'atul ra'i ya kasance an ce in ya datsa bai kuri shi yasa suka ce mai rabi'atul ra'i ra'ayi ne da duk ya kwaɗi to yana daidai rabi'atul ra'i babban yana cikin babban babban malam babban cikin ɗaya daga cikin manyan manyan malamai imam malik da an ka ce rabi'atul ra'i sai a ce shi imam malik wajen fiqh ya aka ce Muhammad bin Muslim ibn Shahab zuhuri kuma wajen hadisi ina fata mun gane wannan anna Aisha ta zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat mutadi'atan yace wata ran Aisha wannan kaga duk da hadisin zaka ji cewa a yana da yanke layi ko shi ma don abin da za a faɗa shi rabi'atul ai mun san ba sahabi bane ko to gashi zai faɗa mana wani abu da ya faru zamanin mun sallah sallah tsakanin annabi da matar shi ko a zahiri zaka ce yanke dawa ba mun kadi bane saboda bi saboda ya karba ga Aisha labari tabbashi ko ba haka ba bai halarci kadiya ba amma labari tabbashi to ko da bai ce mu Aisha ta ba labari ba tunda akwai an san akwai ni akwai mulaka akwai haduwa akwai lukuya akwai haduwa akwai mu'asara kaga hadisin nan muttasili to in ya zama muttafi hadisin ya inganta ko to ciki zai mu warware matsalar da ta gabata Eh, Aisha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat mutaji'atan wata rana tana kwance ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi thawbin wahid a tufa daya Aisha tana kwance da manzo sallallahu alaihi wasallam a tufa daya tana kwance wa innaha qad wasabat sai ta zabura wasbatan shadidatan zabura mai tsanani sai tijin ta tashi fa qala laha Rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata malaki me yasa ne kin amhari la'allaki nafisti kina ba jini ko jini ya zo nafisti daga nifas an nifas kun san jini ehin an nafasu ko jini ku tuna ko da nan kasa kasa sai a ce wa mai tato mala nafasa mala nafsa lahu ila rahin abin da bai da jini ba rayuwa ba ko bai da jini mai tsilala to daga nan aka dogo fisa. ehin la'allaki fisa kila haila ko يعني الحيلة كان أن فسر إيه فقالت نعم تشي حيلة قالت سيم الله الله شي متى شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مرجعك تهيك دور إزارك sannan ki dawo don kwanciyarki kaga da shi da wancan mutai ko ba haka ba shi na mace za ta daura bakin cibiyar ta zuwa kawunta sauran duk sai ka yi sha'aninka da shi kila fahimta ga قارن فتوتنا هايرز وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عبد الله أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها أنا عجيز شيما إن تتشينا تهاني السنة دنسا دقا نافع نافع يو دقوا دقا دم جداني با مي جداني ودم جداني عبيد الله ابن عبد الله بن عمر أنغاني با shi ma ubaidullahi ibn abdullahi ibn umar sai kane sai bai cikin sahabbai arsala shi ya aika ila aisha zuwa ga matan manzo sallallahu alaihi aisha ya tsaluha shina tambayar ta shi me ka tambaya hal yubashiru rajulu imra'atahu wa hiya ha'idu mutun na iya runguman matarsa alhali tana haila فقالت تتشي قرأي لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء shikenan sai ta daura gyafto a kasanta ala asfaliha isharata saboda irin isha'in salo na karantarwa tunda yaro na ko ba haka ba ya aiko to ba ya faɗin wata kalima ko a faɗa wata kalima sai a ɗaya kinaya kamar magana da ta shadda ha ala farjiha ko ba haka ba amma kaga ba ta ce mai haka sai ta ce ala asfaliha ko ba haka ba mai shi ha in sha mun gane wannan tambaya shin mubashara wancan hadisi na farko ya ce a alaha amma da na biyu da na uku din nan bai ambace ala ba shin ina ya halatta a yi mubasharar mace in tana haira idan ta daura zane daga bakin cibiya zuwa wayya kana yin mubashara ta birbishin zane kun gane hansa birbishin zane kana yin mubashara ta nan ko ko sai daga bakin cibiyar zuwa sama za ka mubashara kila an gane tambayar yawwa to sai a kara muna karatu game da nan وحدثني an مالك annahu balagha anna سالم ibn عبد الله wa الله ibn بن su ila anil haidi wadannan mutane guda biyu salim ibn abdullah eh abdullah ibn umar kenan ko jikan shi salim daga jikan umar bin khattabina daya ne daga cikin manyan manyan malaman madina fuka hayy sab'a wa Sulaiman Yasari da Sulaiman biyasari shi ma ɗaya ne daga cikin manyan manyan malaman Madina ko ehe guda bakwai dukan su biyu din nan su ila an tambayi su anil ha'iwi game da mace mai haila shin hal yusibu ha zawjuha idza ra'at tuhura qabla an taghtasila ya halatta namiji mijinta ya zo gare ta idan tagga jininta ya kace kamun ta jini mace ɗauki to amma kamun ta yawanka. ya halatta ya zo gare ta faƙala dukkan sun ka bada amsa la a hatta ta wata selfie ta yi wanka kila an fahimci wannan wannan haka take duk da dai matsala ta ilimi ka samu ɗan ambaci ɗan wani abu ko ba haka ba amma wannan tambayar muku wannan amsa ita ce amsar jumhur gaba ita ce amsar mazahibul arba'a dukan su gaba daya ita ce fatoyin dukan kusan zamu ce duk da ibn kathir ya ce ijma'an amma saboda samun wasu ɗaiɗaiku da suka dan saba wannan ka'ida sai zan bai bai ijma'an ba amma ibn Kathir ya ce ijma'an na idan mace jinin ta ya dauke to ijma'an haramun na mijinta ya zo mata sai ta yi wanka kila an fahimta wannan ibnu kasir ya ambata haka nan sannan malamai gaba ɗaya da su ibnu taymiya su ibnu qayyim jawziya ka gangaro har zuwa nan gaba ɗaya fatawat ta haɗu kan cewa idan jinin mace ɗauke to sai ta yi wanka an gane ba sai yan kaɗan daga ciki su ɗai suka zan suka zan suka yi shi zuwa mu cewa ko suka ba da amsa akasin wannan za mu faɗi da don zai kawai muna fagen karatu ko ba haka ba duk da ta samu rududu da yawa ba raddi guda ba rududu ko ba haka ba yawwa na farkon su ibnu hazm na biyu karshe karshen nan albani waɗannan sun ba da fatawai da cewa idan mace jininta ya ɗauke to Allah cewa ya yi ya nuna na masu matsayi kun huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahidi ku ƙaurace ma mata kar ku zo musu inda suka yi haida ko ba haka ba ya gaba wala ta taqrabuhunna ko hatta ya dahurna kar ku kusance su hatta ya dahurna ba ta kula hatta ya dahurna sai jini ya ya dauke wa jini shi ya dahurna ba zuba ruwa ba to fa'iza ta ɗaharna ya ɗahurna ya ɗauke fa'iza ta harna idan suka yi amfani da ruwa suka yi tsarki ya ka sa ta a yi amfani da ruwa in babu ta shi jinin ya ɗauke ina fata mun fahimta su suka ce fa'iza ta harna idan suka yi amfani da ruwa ko fa'atu hunna min haiku amarakum ku zo musu ta inda ta farzu suke nan inda Allah umarci ku ba ta dubura ba to nan hatta ya ɗahurna cewa sun ka ce cewa ya hatta ya ga silna ko ya ga tasilna gusul ya ce ba gusul ba ya taɓa har da sun ka ya taɓa a taɗaukuru mi a taɗaukuru a yi amfani da ruwa a wanke jiki sai suka ce a lugatan yana nuna haka nan a istilahan na malamai na nuna haka nan yanzu sai suka ce to a dawo yanzu in kana da hadasi kai rihi kana da hadasi ko kuma hadasi gari kamar kai rihi ba janaba ba hadasi ko to sai ka ce kai aula ka zan me ka zan ka zan dahiru kila fahimta suka ce to a walla duhuruta ku rike min wannan sannan in wanka shi ma Allah ce waye wa in kuntun junuban ashe ma wankan janaba shine duhuruna ko ba haka ba shi ma duhuruna wankan haida shi ma duhuruna ko ba haka ba a wankan nifasi shi ma duhuruna ko kai sai suka ce ba ma haka ba kenan yanzu mun samu wanka duhuru na ko sannan arwalla ita ma duhuru ta ko wanke farji dai ba arwalla ba wankawa ko in baka sa ruwa ka wanke farji shi ma duhuru na ana ce mai duhuru wani sallah sallah hadisi ingantacce hadisin muslim hadisin asma ko ba haka ba da tattan bai manzon sallah sallah da yadda aka wanka manzon sallah sun ya bayan ya siffanta mace da aka wanka sannan ya ce khudhi sirsatan min miskin tatso a fursatan kaɗa an gane ba ki ɗogo kaɗa min miskin ki sa mata al miski fata da hari biha ki yi tsarki da ita kila an san hadisin ki ɗogo kaɗa sai ce ta da hari biha ki yi tsarki da ita Ba ta gane ba ta ce kai fa ta da hauru biha ya rasulullah subhanallahi ta da hari biha ko ba haka ki yi tsarki da ita sai da harka nana ta sau uku bata gane ba aisha tana tace sai ni jawo ta fajazabtuha qultu laha tattabi'i biha athara dam ce ki gane ba ki doke ta ki soka ta inda zai fito shi annabi kare shi ko ba haka ba kaga ta gane ki soka ta inda jinin ya fito ashe sa kaɗa wurin da farji ya fito shine ni duhuru anan ko da suka ce saboda haka arwalla ana ce mata duhuru wanka ana ce mai duhuru sa ruwa a wanke farjili ana ce mai duhuru kina fahimci wannan sai sun kabi kuma hadisai duka inda duhuru duhuru ya zo dole ka kasa su gida uku din nan in ma za ka samu duhuru ha ga ma hadisi kurkusa Allah ɗaukin sarki ya yabi ahalu koba mutanen koba ko da miye yabe su da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su mi sun kace sun kasance suna da makwatta waɗanda yake yahudawa sun kasance in sun kai kashi suna sa ruwa su wanke ko shi ya samu ko sai kasance mun ka dauki wannan dabi'a mun kai wanka mun kai kashi mu sa ruwa mu wanke ashe sa ruwa a wanke kashi duhuruna don yace fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu ashe ka fi sa ruwa a wanke dubura shi ma ta dakuruna sai suka ce Allah cewa yayi wala taqrabu wa wala taqrabu hunna ko hatta dahurna suka ce fa iza tadaharna idan sun kai ta ɗagguri sun ka ce to Allah bai ce wanka ba bai ce a walla ba bai ce wanke farji ba ko ya ce ba guda ta ɗagguru yana ɗaukar arwalla yana ɗaukar wanke farji yana ɗaukar wanka kuma ɗauka ka suka ce to duk wanda kai umhani da shi ya halatta ka zo mata in kuma akwai wanda ya ce sai wanka ya kawo da ni. kila fahimta in akwai wata wani hadisi marfu daga mun sallah ya sai wanka a kawo kila mun fahimci wannan to haka imam ah, haka ibn hazm ya tafi haka albani yana daga cikin karnin gada ya wuce karnin albani inda aka saba mai duk duniya kusa in ce ma duk duniya ko ba haka ba saboda duk wanda ya rubutu kan wanda matsala sai ya yi rabi kanta kila fahimta amma kuma yanna ce yanna ce hatta alifi ne na ƙarshe da yanna na tata hadda za a sake ɗabi'in adabu zifafi da yake cike tattana kan wannan matsala an ka koma kai mai littafin dun la'alla yana da ra'ayuka da zai shahi ko ya canza tana daga cikin da ya ƙara tabbatarwa kuma ya ce har yanzu yana kan wannan ra'ayi in ba a kawo mai hadisi kan tagare ingantacce wanda mai wanda ya fassara ayan nan ba ya ce hatta fa iza taɓa to in ba a kawo mai hadisin da ya ce al aka mihi nan ba to bai tashi daga waran ra'ayi kila an fahimta to kawai na kawo shi saboda matsala ta karatu ko ba haka ba ko mun ji wannan mu gani amma mu san cewa eh, akwai kauluka da haka nan da yawa to amma dai a hakika ne gaskiya da gabatar muku da shi mafi yawan mazahibu mazahibu al arba'a gaba ɗaya sun tafi cewa sai an yi wanka fa idza na sun ce wanka mun fahimci wannan sannan kuma gashi cikin fuqaha sab'a na Madina ga dure mun samu asari gare su da Salih bin Abdullahi da Sulaiman ya yasar sun ce wanka ibn taymiya ya ce wanka a cikin fatawa nashi ya nace ya nace kan wanka ibn qayyim ya ce wanka duka malaman saudiya sun ce wanka lajnatu da'ima mai ba da fatawa ta sun sun ce wanka ɗaiɗai ku almajiran saudi gaba ɗaya hatta da cikin almajiran albani su jamilu zainu sun ce wanka Ina gane amma dai almal albani ya rike to wannan ke nan karatu ne ko mhm. amma dai gara ai wankan nan yafi وحدثني عن مالك انه بلغه ان سالم بن عوي عبد الله وسليمان نبي يسار الى ان الحائض هل يصيبها زوجها اذا رات الطهر قبل ان تغتسلها فقال لا حتى تغتسلها باب طهور الحائض babu duhurul ha'idin takwas shidda da arba'in kusan da hamsin mun ka fara ko akalla ya hankuri mu kara minti goma don mu samu kafin guda ko babu duhurul ha'idi duhuri ba ta ɗauko ne ba duhurul ha'idi ya mai haila taka gane jininta ya ɗauke shi muka magana ba wanka ba ya taka gane jininta ya ɗauke haddasan يحيى an malikin. عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء turidu bi zalika at-tuhura min al wannan hadisi hadisi na hasanun zai zama hasanun kuma ya tsaya kan Aisha radiyallahu anha wato hadisi mawqufi fatawa Aisha radiyallahu anha abin da zai zama hasanun saboda wannan zamu ambata ya haya ya rawaito daga Imam Malik Imam Malik daga malamin sa Alqama ibn Abi Alqama ne shi ku an ummihi daga mamarsa ko innarsa ko Watai ta ana ce mata murjanatu murjanatu sunanta saboda haka murja sunan kwarai na ko ba haka ba cikin tabi'i na akwai wanda ne ji labarin cewa ai murja sunan gwarawa na haka yace ni sai to ga ai murja balaraba ta yan madinata ko ba haka ba kuma fi dabaka ta salisa ta cikin dabaka ta uku ko ba haka ba saboda haka sunanta dai murjana ana ce mata amma ana mata kunya da ummu alqama haka aka ce mata ummu alqama in kana da cikin tarihi ummu alqama zaka duba sai ka samu sunanta na'am an ummihi daga uwarsa shi tace murjana to ita ɗan dan kawo hadisin ya taso daga zamanin sahihi ya koma hasan dun makabula ce dama imamu ibn hajar al-asqalani a cikin at-taqribu nashi ya kassafa su abin da nace zamu dan karatu ko takadun da muka ba an kai photocopy ko sai za ta zamu karanta su wato martaba ta ingantawa ko mun ce ana ce mu wani asbatun nasi ko ausakun nasi ko ko wani a ce mai tiqatun tiqatun sau biyu ko ko a ce mai tiqatun ɗai ko tsaftun ɗai ko a gangaro ko a ce sadukun ko sannan a kangaro a ce shaikhun ko a ce laba aka bihi to sannan ibn hasan ya ce to akwai na ƙarshe maqabulun maqabulun ma'ana yana da laushi maqabul sai ce maqabulun fa hadithuhu yuhtajju bihi in tubi'a hadisi ne ana hujja da shi idan yana da mutaba yana da wani wanda ya rakkai wani wani iri ne da ya karfafa shi kila fahimta Mana idan wannan bawan Allah ya rawaito hadisi ga wannan ko to wannan magana in ga mun ka ce ma shi wannan mutumin din makabuluna to wannan magana tana da taushi kwarai sai in mun samu wani shi ma wanda ya rawaito wannan magana ga wancan dai mutumin malami eh to ita haka take to wanda an ce mata makabulun wanda aka ce makabulun hadithuhu aya dan laushi ko kuma in ya ƙara ƙarfi sai ya zan hasanu wannan hadisi ya tashi daga mai rauni ya koma hasanu saboda saboda na ɗaya malik ya yadda ya kawo cikin hadisi ne cikin mukaddani wanda alƙawarin mai alƙawarin hadisi ce bai kawo ko ke kenan na biyu bukhari ya kawo hadisin ta shi wanda hadisi za mu karanta ya kawo shi amma ba sanadan ba ya kawo shi mu'allaka ko idan bukhari ya ka hadisi mu'allaki yace Aisha ta kasance ana kaza kan sai kawo ga magana alamar cewa hadisin na da kima waje ne tunda hayya da ya rubuta shi kaunuhu fil bukhari shi kan na hadisin ya hutar bihi kuma bai kashi da sigar ni ba bai gashi daga sigar tamridi ba na cewa an ambata ko an ci irin wadda ka nuna cewa kenan kamar abin bai tabbata ba kila fahimta saboda haka hadisin mai dubuwa ne hadisi na hasanu to mu saurara annaha qalat ita wannan murjanatu ummu alqama ita tace kanat kanan nisa'u mata sun kasance yab'athna ila aisha ta ummul mu'minina suna aikawa wajen aisha bidaraja suna aika mata mi a kwaikwai nan da aka aka yi da ɗai mai cin baki wanda aka aza kayan turaruka da sauransu irin faifan nan na mutanen Nijar ko shi a daraja kila an gane yawwa to shi a daraja to sun aikata suna aika mata waiwai ko ko suna aika mata ni kwacciya ko dan kasko daraja kila an fahimta ni suka aika mata fi hal kursuf su ka su sa kada ciki ita kada ga kamar yaya fihi sufratu min damil hayy an gane tana dan fasafat na jinin haida, ma'ana wanda suka yi sai su ɗibi ya kaɗa su tura cikin al'awar, su farjin su su ɗan cire sai su aza ga faifai su shirya Allah aika ma Aisha ta diba jinin mu ya ɗauke don saboda Allah ba ta hikima ta karanci matsalolin haida sosai kwarai da gaske to idan ta diba jinin in ya ɗauke tana gane wanga jini ba na haila ba ne. jini na wanda ya ɗauke ko ko tana iya gane cewa ya yi kusa ya ɗauke dan nan zuwa awa guda ya ɗauke kawai ta yi wanka ko awa biyu kila an fahimta haka ta kai yas'alnaha an suna tambayta sun isa yin sallah suna tambayta game da sallah ya kamata su fara sallah fata kulu lahunna sai Aisha ta ba ta mai san musu dan aiki ta ce musu la ajalla kar ku yi gaugawa hatta ta raina qassata al sai kun ga farin ruwa qassa sai kun ga qassa al-bayda wanda zuwa bayan jiku. dama in dai jinin ya ɗauke sai farji ya bushe ko bushewa ta jini ba bushewa ta ta sanyi ba ko ba haka ba Yau dan ya ɗan sanyi ko da yaushe amma jini babu jini eh sai a gami a ga wannan jufu ma'ana babu jini wata dun ƙarin karfin haila ta dauke sannan sai ta ga alqasatul bayda kila an fahimta qasatul bayda malamai sun fassara biyu amma fassara da an kai an batawa nan, wadda har malamai suke so kawo sai su ce wasu ruwa ne farare ko masu fitowa bayan kacewa haida kila an fahimta ehe amma wasu malaman luga suna ce alƙasa da ma'anahu alƙutun abinda an ƙasa auduga sun ka ce ni haka nan shine ta shigar da audugar. in ta shigar da auduga ta fidda ita fara kal ma'ana launin jini bai bata ta ba ita aka ce ma alƙasatul bayda fara auduga kila fahimta wannan ta bangaren luga lalle akwai ƙasa auduga sannan kuma malaman fitar sun ambata bai bayda ruwa ne farare masu fitowa itirar dami ko kuma itirar duhuri to sai ta cin kafin gauga ku bari sai kun ga farin wannan mi ta kami turidu bi zalika duhura min haidati su bari sai sun ga daukewa kula duhura min haidati daukewa haida ina fata mun gane wannan a gurguje kila cikin hadisin nan zamu ga wani abu yace kanan nisa'u ko eh yasa kana muzakkar kamar lamirin muzakkar ko kuma ga annisa'u mata na ga masu arabiya dai sun san ka'idat dama in jam'i ya zama jam'u takasiri ko taksir jam'u kararin jam'i jam'in da ba mai karewa da wawu da nun arab ba in maza ne sannan jam'in da ba mai karewa da alifin da ta gujewa in mata ne ba na ko musulmati ba shi a jam'u salim na mata da na maza in dai zai jam'u takasiri na to yi wa annasu ka'ida jaza jaza an yi zakara wa jaza an yi annasa ana mai tafkiri ana kana cewa kanatin nisa'u kuma ana cewa kanan nisa'u ko ba na ko na mata ko ba na mata inda jamu taksiri na ko na mata na ko ba na mata ba ya halatta duk ka kare ya halatta shi yasa Allah madaukakin sarki ya akasa haka nan cikin Qur'ani wurin jam'i na matan da yake jabu taksiri na inda haka tsammanin ya zanda namiji mace din sai ya akasa ya namiji yace wa qala niswatun ko fil madinati imra'atul aziz turawidu qataha an nafsihi ko sai ce wa qala niswatun ba wa qalat ba ko kuma niswatun ai kaga jam'un jam'i da mhm ka gani amma kuma da yazo wajen maza sai kuma su ku ya akasa ya samu lamirin mata kuma alhali maza na yace qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna maza na layayyu gangarau amma sai ce qalat qalatil arabu da jamu takasiri yajudu at-tazkiru wat-ta'nifu sai sa ce nisa'u ya ba'athna ila aishata ummul mu'minin bi daraja fiha hal kursufu fiha as-sufratu min dami haibati haybati yas'alnaha an as-salati fataqulu lahunna la ta'jalna hatta tarayna al-qassata al-bayda turidu bi dhalika at-tuhura min al-haybati muna isa bidin nan وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنها بلغها شما أن حديثي asari na mai kyau sosai kwarai da gaske ingantacce daga Imam Malik da Abdullah ibn Abi ibn Amr ibn Hazm ba Abdullah dan Abubakar Siddiq ba yawa wannan ina ta dan nana ta murike shi kai abubuwa game da shi sosai An Abdullah ibn Abi ibn amr ibn hazm shi an ammati daga gukussa an ibnati zaid ibn thabit daga diyar zaid ibn thabit annaha balagha ana nisa'an ita diyar zaid ibn thabit babbata daga cikin taja ta tabaqatil asaniya ba sahabiya ta ba amma tabaqatil saniya tabaqatil saniya mun ce kibaru sahaba kibaru tabi'ina ko to tana cikin kibaru tabi'ina annaha balagha labari ya kai gare ta annin nisa'an wasu mata kunna sun kasance ya da'una bil masabihi can tsakiyar dare ya da'una bil masabihi min jofin layi can tsakiyar dare suna ce a kawo musu mi a kawo musu fitillu ya an kawo musu ila duhul sai su rinka yada farjin su suna gani wai su diba su ga haila ta ko bai ba tsakiyar dare wannan ta takallufi na ko ba haka ba tana kwanci sai ta zabura ta ce sai ta duba ta kwalkwala ta rega jinin ya ɗauke ko bai ɗauke ba diyar zaidun da sabitin diyar babban sahabi wadda ta sha daga babanta sahabiyun jalilun sai ta ce sai ta kasance fakarar ta ibu zalika alaihinna ta kasance suna aibanta wannan na miya wanga irin takallufi wanga irin wahal da kai wanga irin rashin rashin rashin hankali wata kuma tana cewa ma kana nisawa yasna'ana hada muka a sanin mu matan kware ba su haka annisa tana nuhin matan sahabbai ko ba haka ba kace mata ba su haka suwa matan kwarai kila akwai kun san magamin ko Kama a magana ka sai ka ce hmm. kai wanda kan mu da a sanin mu maza kan ba su haka maza kan ba su haka isharatu ila annahu laysa yawa eh, eh, eh mata kan ba su haka mun ka ce tana nuhin matan kwarai ba su haka to duk su aka buga misali a wancan lokacin a zamaninta da matan kwarai matan sahabbai saboda haka babu wani takallufi ke dai kawai ki bari in ki tahi da kwara da asubahin sai ki diba in ki jini ya dauke shi ki ninki wankan ki sallar subahi in bai dauke ba ki dawo shikenan ko ba haka ba wasu ila malikun an alha'idi ta dahuru fala tajidu ma'an hal ta tatayammamu wannan zai da huna sosai qala na'am yace kwarai da gaske an tambaye Imam Malik ga mace da ta yi haila ta samu tsalki ta dahuru sai jinin ta dauki kusan babu ta'u na ce dauke jini duhuru amma da ta yi tsarki fara ta ji doma sai ba ta samu ruwa ba shin ta shin akramaka Allah hal ta tayammam ita ma zai tafi buga kasa ta yi tayammama qala na'am yace eh lita tayammam lita tayammam ta yi tayammum lamu lamun amri ko yawwa lamu lamun amri ya tayammam ya tayammam ta tayammum fi'lun mudari'un ko majzumun bi an mudumara ko jawazan ko wujuban bada da lamil amri wujuban ko ko jawazan to fa inna mislaha mislul junubi misalin ta misalin mai janaba misalin ta misalin mai janaba idza lam yajid ma'an tayammama ko ba haka ba shi bai janaba fikihun yayi tabbas kun yadda yayi ashe ana kiyasi ko kun yadda ana kiyasi shi kenan alhamdulillah tunda kun yadda ana kiyasi shi ko ba haka ba kuma ya yi ko ba haka ba eh dun kan mu zo wani wuri bai kiyasi ku ce ba kiyasi ko in dai kun yadda ko ana kiyasi dun babu inda an ka ce mai hada ta yi taimama amma imam malik ya kiyasta mai haida da mai junubu dun qur'ani mai junubu yace wa in kuntum junuban fataha ko ba haka ba to in baka kiyasi yau in matarka ta rasa waya ya ta arwalla ya za ta wanka amsa ne kaso in muka ce kan mu kiyasi yau idan kana da mata sai jinin ta ya dauke sai zanni sai zan babu ruwa ya ta yi ta ba sallah ko yayin to kai da akwai kiyasi to alhamdulillah to alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa'anga tun tsohin tambayoyi ne da ba a kai ga amsa su ba don haka ga sunan jibge da wa'anda suka shigo yau suna bayan wa'anda suka gabace su wannan ya fara na ce ya gafarta malam menene hukuncin wa kiristoci yanka da fiɗa ga kirsimati to ga tambaya ban santa ba hakikanin gaskiya ban san cewa ma Allahu a'lam kama kalla wannan ya ce assalamu alaikum malam wurin da ka ambata eh, jurfi mil uku kamin shiga madina hanyar makka zuwa madina ko ko ina take kafin madina na karanta amma namance sai na duba in Allah su karamakallah wannan ya ce malami ne hukuncin wanda baya musun kablu da wada'u amma bai musun kablu da wada'u amma bai aikatawa ko kana bi ne sallah don allah malam ka fitar da ni daga cikin rikici shi kuma ka yi mishi nasiha ya ji tsoron allah ya bi sunnar annabi to kila ina jin irin tambayoyin ga sai mu dan jingine tunda muna da babin gaba ko yawa mi muka ci na baka na tuɗa muna da babe gaba in Allah ya so cikin kitabus salati yanzu muna ɗahara ka kakkai jumping ɗin mu mu haɗa kitabus salati daga nan kuma muna sallah sai ka ce zakka ko hajji a bashi mu kai haka da insha Allah wannan ce malam shin mamu da suka bi liman mai janaba za su sake sallah ya sun ka gano mai janaba na shi a tambayar wannan ya ce ala gafarta ma don Allah ina neman addu'a gare ka da sauran ‘yan uwa saboda Allah saboda halin da nake ciki na karewar jari ni ɗan kasuwa ne kuma na shiga cikin wani hali don Allah a taimaka da addu'a a taimaka masa da addu'a kuma insha Allah ‘yan zamu rufewa sai mara ya muna addu'a Eh, wannan yace ala gafarta malam menene matsayin shari'a dangane da yankawa dan zina ragon suna wa zai yanka masa uban shi ko kowa ko tun da dan zina na kila an ce bai da uba ko tun da shi dan zina tambaya wa zai yanka masa uwa tai ko wanda ya da yayi zina ko ko bayan Allah ya ƙara tambaya sai mu gani <laughs> karauka wannan ce menene matsayin alfazu na ruwatu a cikin hadisi alfazu tambayar ta fita to na ruwatu kila na magana ko maganganun su ruwatu su sa cikin hadisi ko yaya in haka yake magana alfaz na ruwatu to ko da ke abin uslubin din tam din ba mu cikin musulul hadisi ko amma ina nuhin dai alfaz lafazin da shi rawi da ya sawa a cikin hadisi ya gargado magana wani sai ya dora tashi ko fassara ko wani abu shaka ce mai daraji ko shi wannan ba hadisi bane magana shi wannan ce in ta yi daidai wani la'alhamdu in ba ta yi ba kuma a aji ba tunda ba ma'asumi ne ba ma'asumi sai mazan Allah ya ce menene matsayin balaga tu imamu malik rahimahullah a cikin hadis balaga tu imamu malik a wajen imamu malik da almajirai imamu malik da masu biyan mazan imamu malik sai haina kila an fahimta duk hadisin da aka ce haddathani yahya an malikin annahu balagahu anna aba huraira ko anna rasulullahi sallallahu alaihi ko anna wani ya faɗi cewa balagahu ko ba haka ba to a wajen imam malik sahihi na shi ya da hakanan sannan duk wajen kusan almajirai imam malik sun tafi kan hakanan amma sauran malaman hadisi sun saba ma imam malik da sauran almajirai ga wannan matsalar Su ce sai an ambaci mi sanadi cikakke a ganai in ba ambaci sanadi ba to mu'allaki na ko mun kafi sai an bincika in an bincika to alhamdulillah sai an hukunci daidai wa da an kai mai hukunci ina fata mu gane wannan sai mu ce to sai mu ce to mun ji ma malik na da balagatu da yawa ko annahu balagahu annahu balagahu annahu balagahu cikin wada su an bincika su an gano dukansu ingantacci na in banda hudu hudu din ma ba a ce an kai ba ingantacci na ba ba a gano inda an ka ji su ba kila an fahimta in ni faɗi magana tun baka santa ba sai ka ce ta. yawwa ba ce an kai ba ba abin ba a gano sanadin su ba Ibn abdul barri shi ya faɗi haka a cikin at-tamhidu kuma hadisan don koran lokaci amma Allah su ban manta ba kila karatun daga ba sai mu ambaci waɗannan hadisai sai kila a tanya bincike ko ba haka ba a kuma bincikowa a jikin sun hito wani hadisi mausul ko ba su hito ba duk balaga ta daidai suke da ta'alikin bukhari ko ba haka ba bukhari yace qala abu huraira bukhari yace qala aisha bukhari yace wa yuzkaru anwani ko ba haka ba daidai suke suna da su ma ana biyar su idan sun ingantu a wasu hanyoyi sun ingantu amma shi bukhari yana dan wani bambanta bambanta da yayi yana son yayi ishara kan abu na dan rauni ko a ƙara bincike sai kashi mabni lil majhuli tamridi alamatu tamridi idan kuma hadisin ingantacce yana tabbatacce sai kawo shi shigatu ah, shiga shigatul jasmi sai ce karawa ne ko ba haka ba ala kulli balaga balagatu imamu malikin sahihun indahu wa man tabi'a mazhaba karwa kallawa kila muna ya kare su ya ce asalamu alaikum menene bambancin tamka da misali to kila tamka da misali abu biyu ya fassara min su da ya bani su cikin larabci sai bambanta mai a larabci ga malaman hadisi suna kawo hadisi in ba sun ka kawo hadisi sai su koma jawo sanadi wani sanadi daban sai su ce na hawahu ko ba haka ba haddasa ni an wani awa sai su kawo hadisin sannan sai su kawo hadisi ka san shi sai su koma kawo wata hanya daban kaza kaza kaza kaza sai su ce na hawahu ko ku su koma kawo kaza kaza sai su ce misilahu to nan suwa da bambanci na hawa hu da mitlahu na hawa hu ya zo ya kusa bai da kwatankaci na amma in suka ce mislahu daidai wa daida harfan bi harfin ma'anan bi ma'anan amma in suka ce na hawa hu, to alfaz ta tagayar lafuzza suna bambantuwa amma wal ma'ana wahidun kila an gane sai ba shi da hausa yadda da larashin ne karanta na hawa huwa mithlahu kila an fahimci wannan akarmakalla wannan ya ce mutum ne ya tashi sallar subahin da janaba kuma sanyi ya hana shi wanka yana ta ya sallah to wannan tana da rigima kwarai da gaske saboda haka ko bani ajiyarta sanyi yana hana a yi wanka sannan a yi taimama a akwai sabani gaskiya ga matsalar ko ba haka ba ku fahimta sanyi wadai an ba rashin lahiya ba bai ce rashin lahiya dama ko ka'idat mai rashin lahiya in yana jin tsoron warkewarta ko yana jin tsoron karuwarta ko ko yana jin tsoron hudusa maradin a kiyaye mai mara lahiya na tsoron wata rashin lahiya ta faru amma lahiyayye tangaram sanyi ɗaya nika ji ko ba haka ba ina muka ƙasa in ce mama shi a sai mun yi karatu gaba kan kala wannan ya ce assalamu alaikum a jiya ɗaya daga cikin 'yan uwa masu halartar wannan karatu warjar ba ta same shi wato barayi sun shiga gidansa har suka ɗauke masa mashin don haka yana neman 'yan uwa musulmi su ta shi addu'a wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah bayan haka ya ce idan ya zanto kai ba ta da ma'ana ba ta da wata ma'ana wannan ya ce assalamu alaikum don Allah malam na kasa karanta abin da ke ciki ne wanda ya rubuta ta ya haƙuri ba wani abu ya sa ni ban karanta ba na, wannan ya ce malam ne fassara wannan hadisin wanda ke cewa to larabci na amma da hausa boko ya karanta shi man ata maridan أو زار أهل له ناداه مناديا wa وطاب mamshaka fatabawwa'ata من الجنة منزلا hadisi ingantacce manzo sallah tana cewa duk wanda ya gaida mara lafiya man ada maridan ko ku ya ziyarci wani dan uwa nashi au zara akhan ko ya kai ma wani dan uwa nashi ziyara irin ziyara gaje digirin ma ta yan wantaka. to masu kira guda biyu za su kira shi ma'ana mala'iku guda biyu za su kira shi kira irin na bushara ba dole sai ya ji ba kira na bushara su ce ɗifta albishirinka ko ɗifta ka ji daɗi daga ɗabana ɗifta alkhairi ya tabbata gare ka kalima ita aka faɗa mai yan aljanna ɗiftum ko fadakhuluha ko ba haka ba kalima yan aljanna ta faɗa an ce ma ɗifta ɗan aljanna kenan yawwa ɗifta ka tsalkaku ka samu sa'a wa ɗaba mamshaka kuma hanyar tahiyarka kuma ta tsalkaku ta samu sa'a kai ɗan halat tahiyar ka ɗan halat kila fahimta busharata insha Allah hadisi wata bawata min aljannati manzila kuma mi kuma ka shirya makanka wurin zama aljanna tabawwa shirin wurin zama walladina tabawwa dara wal imana can cikin Qur'an sahabbai kenan waya sun ka share masa sahabbai wurin zama kuma sun ka share su don zaman imani ko ba haka ba tabawwa man kazaba alayya falyatabawwa maqadahu minan nari wanda ya ƙarya aza yace ina kuɗi ba ina kuɗi ba shina da wuri cikin aljanna share kawai shi share din yanta mai dadin zama cikin wuta ko cikin wuta yana da wurin ba aljanna ba yana da wurin cikin wuta amma ya share din ya ji daɗin zama Mm-hmm. ana jin daɗin zama a kala. wannan ya ce wai da gaske ne wani ya taba shan fitsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwarai da gaske da gaske na kwarai da gaske wannan ya ce malam don Allah mutum na iya taima don tsananin jin sanyi ko tsoron rashin lafiya ta ƙarshe ce malam mutum na iya taima don tsananin jin sanyi ko tsoron rashin lafiya a tun haye ko a tsayar ta ƙarshe malam mutum zai iya taimama da daɓe na siminti mai ƙasa-ƙasa sama nai eh, to amsa ta ɗaya na ji mun jingine ta ko amsa ta biyu eh zai iya yin akwai ƙasa sama ba ƙasa-ƙasa ba in akwai ƙasa sama kila kai ce kura ko in dai ana son a yi taimama sai ka zuba ƙasa shi ke na fata yamma musu idan ba, amma duk abin da a gayyara husun asul adami ko yawa ya canza ko fenti ko siminti an ka shaye ba a tayyama da shi wannan kenan dazu da yace shin gaskiya ne wani ya taba shan fitsarin manzon sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne sai dai mace ce ba namiji ba don kare abin nan eh, alhamdulillah wannan bakin su kenan da fata a rinka tam ko tamboyi masu ma'ana kuma daidai darasi